Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita biyar. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun haɗa da amfani. Sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi a koda yaushe kuma kuke so. Za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato at voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. sauraro Assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello dan mai suru tare da Ibrahim ka almasi garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda ta kaya da a zaben fidda gwani a jihar Borno. Za kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sakonnin da kuke aiko mana a bisa na'ura amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Thank you. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jami'ai a Indonesia sun ce suna fargabar yiwuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da suka faru ranar jama'a ya haura zuwa Dubai lokacin da masu ayyukan ceto suka kai wuraren da ke da wuyar isa. zuwa daren jiya lahadi adadin waɗanda suka mutu ya kai 832 kuma abin ya furtsawa da birnin palu da ke cikin birnin sulawasi yan harkokin yi kalila ne kawai ake iya yi a filin jirgin sama yayin da wutar lantarki ta katse a galiban wurare kuma hanyoyi sun lalace sun yi kaca-kaca da yake zagaya falo jiya lahadi shugaban indonesiya jako widodo ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata sosai shine manyan katafilolin da za su kawar da manyan baraguzai hotunan falo da aka nuna a talabijin su nuna gine-gine da motoci da itatuwa a jibge tari-tari tamkar tsaunuka sai dai duk da haka an zakulo wata budurwa da ranta daga baraguzan ginin otal ɗin rayu-rayu to amma masu aikan ceto sun ce sannu a hankali an daina jin muryar masu koke-koken a kai musu ɗauki jam'iyyar da ke mulkin najeriya ta sake zaben shugaba muhammadu buhari a matsayin dan takarar ta na zaben shugaban kasa a shekara ta da tara an zaɓi buhari ba tare da hamayya ba ranar jama'a a zaben fidda gwani da aka gudanar a fadin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulki har yanzu dai babbar jam'iyyar adawa ta pdp ba ta fidda dan takarar da zai buga da shi buharin ba haka zalika an gudanar da zaɓukan fidda gwani na gwamnonin apc a akasarin jihohi 36 na najeriya a jiya lahadi din to amma yadda aka gudanar da zaben a jihar borno ba yadda aka saba gani ba ne saboda irin kalubalen da jihar ke fuskanta jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya na fama da hare-haren boko haram to amma 'yan takara sun fito don bayyana sha'awarsu ta zama gwamnan jihar a zaben baɗi a halin da ake ciki kuma shugaban kamar paul biya ya ce ya yi nasarar fatattakar 'yan boko haram daga cikin kasar don haka da matukar bukatar a sake zabansa a zaben shugaban kasa na ran bakwai ga watan oktoba saboda ya sake farfado da abubuwan da suka durkushe a kasar biya na magana ne a garin marwa ɗaya daga cikin ziyarce-ziyarcen da ya kan fice daga fadarsa ya yi wanda ba kasafai ya kai ɗan ba don ƙaddamar da yakin neman zaben sa. mata sun yi sutura da tafofi da wato da tufofi masu launukan jam'iyyar cpdm ta su paul din ranar asabar suka marabce shi a garin na marwa sun yi ta baiwa biya tabbacin cewa za su kada masa ƙuri'a don ya sake zama shugaban ƙasar a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru bakwai wanda zai fara aiki ranar bakwai ga watan oktoba jam'iyyar cpdm ta kwasu mutane sama da dubu talatin daga sassa daban-daban na arewacin kamaru zuwa garin na marwa an kafa hotunan yakin neman zaben biya a ko'ina a cikin garin na marwa fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu bata tsaye da ranar ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da mataimakin attorney general din amurka rod rosenthal ba wanda shi ne ke kula da yadda binciken katsalandan din da rasha ta yi a shekara ta biyu da shida a zaben na amurka ke gudana wani rahoton jaridar new york times na kwanan nan ya ce rosenstein ya yi tayin daukar muryar trump ta na'ura a asirce ta yadda za a samu damar tsige shi bisa hujjar cewa bai da natsuwar shugabantar ƙasa sau biyu dai rosenstein ya fito ƙarara ya ƙaryata zargin jami'ar hulɗa da kafofin yada labarai ta fadar white house sarah sanders ta gaya ma tashar talabijin ta fox jiya lahadi cewa ganawa tsakanin mutanen biyu na iya faruwa a wannan satin to amma kuma ana iya sake jinkirtawa ta zuwa wani makon ganin halin da ake ciki game da mutumin da trump ya gabatar da sunansa don zama alkalin kotun kolin amurka. sa ido kan bincike na musamman da robert mueller ke yi game da katsalandan din rasha ya sa rosenstein ya yakan fuskanci fushin shugaba trump a halin da ake ciki ma fadar shugaban amurka ta white house jiya lahadi ta ce sam ba ta jujjuya binciken da hukumar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda da bayanin yadda zaben fidda gwani ya kaya a jihar Borno. a jiya lahadi ne a gudanar da zaben fidda kudi na jam'iyyar apc da pdp a jihar borno wanda jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta fidda 'yan takara guda 21 yayin da jam'iyyar pdp ta fidda 'yan takara uku sai da dukkaninsu na fuskantar matsaloli ne daban-daban yayin da gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya shirya magoya bayan jam'iyyar apc cewa su marawa profesa babagana umar zurun baya wato ɗaya daga cikin 'yan takaran wanda kuma da halamun hakan bai yi wa sauran 'ya'yan jam'iyyar daɗi ba har ma suka shiga wani taron gaggawa a gidan ɗaya daga cikin 'yan takaran wato jakadan najeriya kasar china ambassador baba ahmed jidda wadakace sun kwashe awanni fiye da takwas suna ta tattauna kan wannan batu sai dai dukkanin 'yan takaran guda goma sha biyu cikin ashirin da ɗaya da suka gudanar da wannan taro sun ja bakin su sun yi gum game da makomar taron nasu wanda har ma ɗaya daga cikin 'yan takarar wato kan ayyuka da makamashi na Najeriya Honorable Mustapha Baba Shahure ya mun bayani game da yadda al'amura ke tafiya a jam'iyyar tasu. Mun doka za zo a yi adalci a irin zaben da sun ce ake so a yi. Amma tafiya ya nuna zuwa jiya da daddare cewa gwamnati jihar Borno yana da candidate party suna da candidate dalili dukkan delegates da aka kawo su a local government an boye su a gidaje dan takara ba ni ba sauran an takara jiya muni meeting da party chairman ba su da access su gani delegate balle ka yi mishi jawabi ka gaya mishi manufofinka amma zai ta yadda da kai na biyu ba mu san su waye na delegate ba ba mu da list na delegate an dai shirya gudanar da wannan zaben ne daidai tun da safiyar jiya lahadi amma sai kusan misalin karfe tara dare ne aka soma gudanar da taron wanda ya samu halartar wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc da kuma ake gani suna tare da bangaren gwamnan jihar borno ne ita ma jam'iyyar pdp a jihar borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwan kawuna yayin da bangare guda karkashin jagorancin zanna dama suka gudanar da nasu zaben shi ma alhaji usman baderi ya gudanar da nasu zaben fidda gwanin a sakatariyar jam'iyyar pdp wanda ya samu halartar 'yan takarar guda biyu kuma barista muhammad wakil Michael. Yana nan tan gida dan gidansa ko kuwa wani ya gare sa shine nashi. Wato kasan kasan na abin da yake tafiya abin da yake kashe kasan nan kaina. Son kai. Wani kawai da ya ga shi wane wane shine mutuminsa. Ba zai tsaya ya bi kayan abubuwa ba sai je kuma daga baya wahala ne irin su ne wanda yanzu ko ko ko gwamna daga baya na sai a hambare su a saukar da su aikin banza ko a ba headquarter ba ko a majalisar dogoyin an ka kawo mutum kace za ka yi in ba bi kai da ba aikin banza ne zaben da gudanar ta bangaren alhaji zanna gadama da ya sami wakilcin uwar jam'iyyar pdp wanda barisa gibon akata ya jagoranci wannan zabe har ma ya bayyana sakamakon kamar haka mohammed alkali imam he scored 2,785 votes mohammed wakil scored 20 votes and Kiari Abba Bukar scored 52 votes. Ya ce Muhammad Alkali Imam na da gurbi 2,785 Muhammad Wakil kuma ya samu ƙuri'u ashirin shi kuma kyari abba ya samu ƙuri'u hamsin da biyu wanda ya bayyana Muhammad Alkali Imam a matsayin wanda ya zashi wannan zaben budda guri na jam'iyyar PDP a jihar Borno sai dai tun a daren jiya Alhaji Kyari Abba Bukar din ya kirawo taron manema labarai wanda ya nisanta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki daya da ya ce bai yadda da kowanne daga ciki ba har ma ya kira da jam'iyyar PDP da ta soke wannan zabe. Alkali Muhammad Imam da ya shine dan takarar da aka bayyana ya samu nasara a bangaren alhaji zanna daman. in allah ya da wannan nasarar da muka yi shine nasarar da za mu yi a 2019 general election aljihar na cigaba da kwada kuri'a wanda daga bisani za a bayyana wanda ya samu nasarar wannan zaɓe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to a gaida haruna dauda kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar ya allahu ya allah na allahu ni kai baro ka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku ni ke da, ku ni ke da. duniya, duniya. duniya, shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza muke amma daɗin bautar To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraron mu barkamu da zaki saduwa a shirin da rashin ta yi. Shirin wannan makon zai duba durƙushewar bankin Sky ne wanda yanzu babban bankin Najeriya ya dakatar. Sunana Salu Garba. kafin ku je firarmu da malam Shau aliyu masanin tattalin arziki ga abin da alhaji umar ibrahim shugaban kamfanin da ke yi wa bankuna inshora a najeriya ya ce su babban bankin najeriya su suke ba da lasin na banki kuma tare da an ba wa banki lasin mu kuma za mu ba da kamar inshora za mu tabbatar cewa a in bankin ya shiga rigima ko ya nutse kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kuɗi in an rufe bankin kwata-kwata za a iya baka kuɗi kamar rabin miliyan misali sauran kuma da kuɗi da kake da shi a hankali a hankali za a iya baka to amma bisa ka'ida bisa dokanmu da aka kafa mu mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba misali an yi an yi ba zai re ba to in babban bankin najeriya suka cire lasin dinsa to mu muke da hannu a miƙa mana shi kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa polaris wannan sabon banki in mun kafa shi kuma alabashi duk da dai cewa banki ne daban sabo wancan kuma ya mutu za a binne shi misali to basussuka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu sai a ɗauka a tsallaka a ba wanjan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu gairawa dalili misali sai kuma firarmu da malam yashau aliyu malam yashau barka da zuwa yawa wato kwatsam sai muka je sanarwa cewa an dakatar da lasisin skybank an kuma soke shi an kuma sake sunan shi bankin zuwa polaris bank me ke kai ga irin wannan to abin da ke kai ga irin wannan ya ta'allaka ne da irin bayanan da ake samarwa wajen abin da muke ce mishi forensic audit wato binciken harkokin kasuwanci na keke da keke wanda lokaci-lokaci akan gudanar da irin wannan a ah, gwaji ga bankuna saboda a san karfinsu a kuma san amfaninsu ga tattalin arziki a kuma san ko suna bin ka'idojin aiki ko ba sa bi a kuma gane cewa kudaden mutane da suka zuba a banki da na ajiya da da suka sai hannun jari yana hannun da ba za su koka akan wani abu akasin haka ba hmm. saboda haka da ya zo mana lallai ba mu ji daɗin zuwan wannan yanayi ba tun da bankin skybank yana cikin bankunan da aka yi hasashen za su bunƙasa sosai saboda irin kwarewar da ya zo da shi da kuma irin tsarin kasuwanci da ya zo da shi hmm. da kuma irin tsarin zuba jari da ya zo da shi wanda hatta bayan an kafa shi eh. bayan da aka yi wa recapitalization wato eh, sake tantance kudaden da ya kamata bankuna su hmm. aje da ndic jari nasu bankin nan Eh. yawa jarin da za su aje mm. so ya zama na cewa wannan bankin yana cikin bankuna waɗanda suka fi aka fi hasashen alhairi a kansu wanda ma ba da daɗewa ba a wurin dubu biyu da hudu akwai wani babban banki na nan street wanda ya nemi durkushewa irin haka mm. to amma shi wannan banki na skybank eh. ya shigo cikin kasuwa ya kuma karbi wannan banki ba eh, ma kowane banki na da irin tarihi eh to malam shau wannan shine abu mamaki domin an ce ko kwana kwanan nan shi babban banki ya ba wannan bankin makudan kuɗi eh haka ne ya ba da kusan idan ba zan manta ba kusan naira biliyan 350 domin a ceci bankin kwarai da gaske. To yaya yanzu ya durkushe an sake mashi suna an amshe lasisin shi. eh to ai kamar yadda na ce maka akwai dalilai da dama wanda hakan kan faru kuma ba abin mamaki ba ne mm. shi sa akwai babban bankin ƙasa wanda ke kusa da bankunan kasuwanci sannan akwai asset management company of nigeria amscom mm. wanda shi ma aka kirkiro shi domin bankuna su cire wani bangare na riba su su rinka ajewa ko da za su kasa wata rana a yi amfani da wannan a su ko kuma wato rigakafi kenan ko eh rigakafi wanda kiraye-kirayen da masana suka yi ya jawo aka irin wannan irin wannan tanadi to kaga abin da za mu ce shine lallai wannan banki alhamdulahi halin da ya samu kanshi a hali ne wanda cuta ta samu magani tunda akwai asset management company of nigeria eh. wanda wannan kamfani ya taka rawan gani sosai don ganin bankin ya tsira abin da sai aka yi kokari a tsirar da banki hmm. ba wai kawai bankin ake so ya tsira ba ana so kudaden ajiya na mutane ya tsira aka kuma son waɗanda suka zuba jari da 'yan ƙasa da mutanen waje a hmm. kare musu kudadensu saboda kudade ne da aka zuba su akan dokokin aiki kala-kala to kaga wani abu da ya zo to ya zo din amma an samu maganin sa eto eh amma menene makomar wanda suka saka jari a cikin skybank eto eh ai wanda suka zuba jari shi da danna maka akwai hukumomi guda uku na farko hmm. babban bankin kasa na biyu kuma shine amcom asset management company wanda ke kula da irin waɗannan abubuwa sannan kuma sai ndic wanda ke kura ainihin da kudaden da mutane suka samu a rayuwarsu wanda suka wahala wata samun shi domin kar su zama sun shiga hasara to a yanzu haka a bayanan da babban bankin kasa ya bayar ya nuna cewa kar wanda ya shiga wani raddadi game da kudaden da yake cikin bankin hasali ma duk da an canza sunan bankin an rike ainihin masu gudanar da bankin an rike su sannan kuma duka ma'aikatan bankin a an rike su bankuna kusan guda biyar ne suka dunkule suka yi wannan bankin da ake ce ma bank mm. wannan bankuna kuma su ne prudent bank da aib da kuma board bank of nigeria da reliance bank kai har da bankin nan na wanda ake ce mishi cooperative bank hmm. waɗannan bankunan su ne suka har haɗe suka yi sky bank tun a biyar wanda suka fara aiki shida sai kuma a hudu suka hmm. zo suka sake siya wani banki to amma siya wannan bankin bayan wannan bincike da babban banki ne na forensic audit hmm. shine sai kwadam sai aka gano cewa sun koma wato abubuwan da ya kamata su kare sun kasa akwai wani standard da shi asset management company ya kafa na eh. banki dole ya zama ya samu wannan wato mataki to eh. wannan bankin sai ya kasa samu wannan mataki na biyu kuma su manya-manyan jami'an da ke gudanar da suka kasa gudanar da bankin suka kasa bashi shugabancin da yake nema wanda ya sa a 2016 gaba daya. Uh, uh, executive non eh, eh, akwai wasu jami'ai da ke gudanar da bankin suka sauka a 2016 to wannan ne ya bayyanar da matsalar da bankin yake ci to uh, bayyanan wannan eh, malam sau kafin ka ci gaba na a ce irin ni da kai ta yaya za mu san cewa wani banki ya kama hanyar durƙushewa a ah, wannan ni da kai a matsayin yan kasuwa ba wanda zai fito ya gaya mana saboda bankuna nan duk shekara suna gudanar da taron eh, eh, taron banki wanda ake kiran kwastomomi a za a tara mutane a gaya musu ribar da banki ya samu mhm. amma ba wani kafa da za a sanar da cewa gafa banki na cikin matsala saboda wanda ke gudanar da bankin wanda ake cin musu executive eh, members wanda ke gudanar da bankin eh. ba yadda za a yi su fito da wannan to a lokacin da babban wato jami'ai ne kawai da ke iya binciken littafan tsari na kamfanin bankin su ne kawai waɗanda za su yan yawa masu binciken kwakwaf na eh. takardu su kaɗai za su gano gajiyawan bankin ko kuma gajiyawa masu gudanar da bankin ko kuma matsalolin da suka taso ma bankin eh. to in suka gano ba kuma za su sanar da al'umma ne a ƙasa ba saboda zai haifar da rudani a kasuwan kuɗi tun da bankin misali banki ne wanda ni zan zaɓa a ƙashin kaina na ɗan ƙasa ko kuma mai kasuwanci in je in buɗe account da bankin in sun yi min talla to amma su waɗannan masu siyan jari sun dogara ne da alƙalmar da suka samu daga stock exchange wato hukumar kasuwanci ta ƙasa wanda ake gudanar lokaci-lokaci to ba zai yiwu a zo a sanar da haka kawai ba to malayin shau ita takardar abin nan audited account da ake faɗa da ake ba masu wanda suke saka hannun jari da ake musu da da akantoci masu kula da harkokin kuɗi ke haɗawa don kasan irin arzikin da bankin yake da shi ribar da ya ci eh, abin nan kadarorin da yake da su waɗannan takardun ba sa nuna wani alama cewa wannan banki zai shiga wahala wata rana? eh sukan nuna amma ba a gabatar da shi ma abin da nake nuna maka su masu ajiya ba a gabatar musu da waɗannan takardu don me waɗanda suke don me na ajiya me yasa ba zan sani ba ai kai ajiyan kuɗi ka kawo a cikin ajiyan kuɗi ko kamun ka ga banki da wasu suka zuba jarin su manya-manya abu ɗaya ne zai bayyana lokacin da ka ji banki riba duk bankunan da ka sani a najeriya suna samun riba sai dai riban eh, a makazaniyar riba to lokacin da aka samu ribar da fata ba za ta isa ta gabatar da expenses wato abubuwan da bankin ke yi da kuɗi ba to hmm. lokacin ne zai bayyana saboda ita a dokan ma amcon asset management company of nigeria ai duk bankunan da aka ba su rijista su ne sukan samar da wani kaso na manta kason amma kaso ne na ribar da suka samu duk shekara za su samar ma wannan asset management company a dokokin banki da aka yi to amma a hukumomin kuɗi idan aka zo aka sanar da mutane zai haifar da wato rudani saboda ran da aka fara rufe akan aka rufe akan wancan in yaga ana rufe akan a wancan banki zai dauka mm. duka bankunan ne to in wannan ya tafi bankin shi wancan ya tafi bankin shi aka ta rufe akan to kaga shi kenan tattalin arziki ya samu mummunan matsala na na ce kashi ron kenan ko da zai zama cash run a eh, turance kenan eh, a turance <laughs> to da an samu cash run to shi kenan an samu instability da an samu instability kuma ba za a samu riba ba sai dai faduwa to cikin dalilan da yasa aka dakatar da shi kanshi skybank din nan hmm. saboda an gano cewa ba za a samu riba riba ba za a samu ba kuma inan da ba a samu riba ba to ana neman uwar kuɗi to in ba a samu uwar kuɗi ba kuma sai faduwa to bankin ya kai wannan yanayi jama'a nan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da waɗanda suka shirya mana sauti ne salu garba ke muku fatan alheri sai mun sake saduwa kuɗi an kashe To Madalla yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya. a akasarin jaridun najeriya da sun ruwaito labarai ne da ke da nasaba da bikin samun yancin kan najeriya na shekaru 58 daga turawan ingila ita ma jaridar vangard ta ruwaito labaran ne da ke da nasaba da bikin samun yancin kai inda ta ruwaito mataimakin shugaban najeriya professor yomi osubanjo na kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da baiwa gwamnati haɗin kai domin ciyar da ƙasar gaba a jawabinsa ga 'yan najeriya wajen gudanar da addu'o'i a babban coci sojocin birnin abuja mataimakin shugaban najeriya ya ce kamar sauran 'yan najeriya yana da fatan cewa najeriya za ta kasance abin koyi ga sauran al'umma na duniya a nan gaba don haka ya yi fatan sauran 'yan najeriya da ke da shakku da su kasance masu imanin cewa za a ciyar da ƙasar gaba tare kuma da taimakonsu sai kuma jaridar daily trust jaridar kuma da turwaito cewa an sake yin awon gaba da wasu fasinjojin wata motar golf tsakanin birnin gwari zuwa kaduna jaridar daily trust ta ce an yi garkuwa da wasu mutane guda biyar a wasu motoci guda uku a garin tashar tsuntsaye da ke kusa da garin a akan hanyar birnin gwari zuwa kaduna a ranar lahadin nan sa'o'i goma kacal bayan da aka kama wani mutum da ke sojan gonan wani soja mai mukamin kanal a cewar shugaban kungiyar 'yan sintiri na yankin birnin gwari ibrahim abubakar na gwari yanzu haka 'yan sintirin sun baiwa jami'an soji awoyi 48 da su bayyana yadda aka yi da wanda aka kama tare kuma da yin kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya sa baki wajen kawo ƙarshen ta'addancin da ake yi a wannan yanki na jihar kaduna kamar dai sauran jaridun najeriya jaridar the nation ta ruwaito wani labari ne da ke cewa kungiyar kwadugo a najeriya ta jan yajin aikin da ta fara jaridar the nation ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugo gwamnan najeriya comrade ayuba ba na bayyana canya yajin aikin tare da shaida cewar a yanzu haka ana gudanar da wani taro tsakanin kungiyar kwadagon da kuma bangaren gwamnati akan hanyoyin magance aukuwan hakan a nan gaba kungiyar kwadago dai ta buƙaci gwamnatin najeriya ne da ta yi ƙarin albashi mafi karanci ga ma'aikatan najeriya a ci gaba da zaɓukan cikin gida na fidda 'yan takara da ake gudanarwa jaridar vanguard ta rawaito cewa a yau ne za a gudanar da zaben fidda ɗan takarar mukamin gwamna a jihar lagos inda kuma akasarin 'ya'yan jam'iyyar ta apc ciki har da mataimakin shugaban ƙasa yemi banjo da aswaju bola ahmed tinubu da sauran jigajigan jam'iyyar suka juyawa gwamna a Kimomi ambo da baya a karan farko dai alhaji aswaju Tinubu Bola Ahmed Tinubu ya bayyana goyon bayansa ga Mr. Babajide Sanwo-Olu wanda ake kalubalantar gwamna a Kwame Ambode a zaben na cikin gida da zai kai ga zaben kasa da za a gudanar a shekara mai zuwa. To sai dai kuma duk da wannan koma baya da gwamna a Kwame Ambode yake fuskanta a jam'iyyar tasa ya bayyana cewa yana da magoya baya a jam'iyyar abinda kuma yake da yakinin zai samu nasara a wannan zaɓe da za a gudanar. gidan Jibrin murya Amurka daga Legas. ta a gaida baban gida sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban orita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau ina taya kasar mu Najeriya wannan shekara cika shekara hamsin da takwas da samun yancin kai da fatan allah ya zaunar mana da mu najeriya zaman lafiya allah ya ba mu zaman lafiya allah ya haɗa kan najeriya musulmi da kirista kuma mu ci gaba da addu'a ƙasa dunkulalliya abin alfahari a duniya wannan ita ce najeriya to muna fatan allah ya ƙara ba mu zaman lafiya kuma ya kamata a koyi da shugabannin baya wanda suka karɓo 'yancin kai wajen yi wa talakawa adalci ba tara dukiya ba sun damu da al'umma na gode daga alarab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na najeriya to kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice To a takaice jami'ai a Indonesia sun ce suna fargabar yiwuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da suka faru ranar Juma'a ya haura zuwa Dubai lokacin da masu ayyukan ceto suka isa wuraren da ba iya isa. mutanen makedoniya kalila ne suka fito don kada ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a kan ko ya dace a canza sunan ƙasar matakin da ka iya share fagen shigarta cikin ƙungiyar neto da kuma tarayyar turai toma da la yanzu da haka muka kawo ƙarshen shirin a madadin ibrahim ka almasi garba da taya ni gabatar da shirin da kuma cd wanda ya ba da umarni ni hafsat bala din mai saurake cewa sai an jima idan allah ya kai mu